أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah godiya ta'ala da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan gari na agadas kuma a wannan lokaci mai albarka don wa'azi na musulunci da kuma tunatar da yan uwanmu da kuma ta 'yasu murna na samun karuwa ta aure muna fatan Allah ya sa musu albarka a ciki Allah ya datar da su ya datar da mu a ni gabar magana zan dauka wani abu ne wadda yake na ci gaba da abinda malam ya yi bayani ya mana bayani akan ni'imomin Allah akan mu so daga cikin waɗannan ni'imomi na ubangiji akan mu akwai tauhidi da Allah ya bamu a da kaɗai ta Allah shi shi kadai da bauta masa da neman agaji da taimako daga gare shi da yadda cewa shi ne Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala da kuma kawar da tasirin kowaye da ka sani sama da tasirin Allah ta'ala akwai abubuwa da suke rushe mana tauhidi abubuwan da suke rugurguje mana imaninmu da Allah babu wata ni'ima da ta wuce Allah ya baka imani da shi babu kuma hasara da ɗan adam zai iya yi irin ya rasa imani da Allah to yanzu zan yi mana bayani ne a takaice a gurguje dangane da wasu abubuwa da ayyuka da muke yi ko mutane suke yi yana rushe musu tauhidinsu kamar ba su yadda Allah shi shi kadai ba ne suna haɗa shi da wani kuma ba su yadda da tasirinsa ko ƙarfin mulkin sarautarsa ba idan an ce tauhidi ana nufin kadaita Allah da bauta kadaita Allah da halitta kadaita Allah da tsara al'amura gaba daya su yayin da ka yadda Allah shi shi kadai ne shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake ciyarwa shi yake azurtawa shi yake kashewa shi yake rayawa to lalle aiki din ya tabbatar aikin ka ya tabbatar haka din ne annabi ibrahim yana faɗa cewa ubangiji na shine yut'imuni wa yasqini shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni in ji annabi ibrahim alaihi salam wa idza maridtu fa huwa yashfin idan ba ni da lafiya ubangiji na yake warkar da ni wannan tauhidi ne aƙida ne dole mutum musulmi ya yarda cewa shi Allah shi yake dora shi lafiya shi ke warkarwa so duk wani abin da za ka yi amfani da shi wajen samun lafiya sai in Allah ya yarda wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske bal wajibi ne mu yarda abu na farko wasu ba su yadda su rayu a haka da ji wannan tauhidi ba sai sun yi makale-makale rataye-rataye mutum ya cika ƙugunsa da guru da layu da kambu ya ɗaure damtsansa da abin ɗaurewa ko da wani kambu ko da wani guru in mace ce ta sa a kanta layu a kanta ta yi al'ada da laya mai aya alkur'ani a kanta mijinta ya sadu da ita da aya mai rubutun alkur'ani suna tare ta shiga ban daki da wannan shi ma ya shiga ban daki wasu ba su yarda su rayu ba sai sun yi wannan makale-makale akwai wanda suke yin na ƙarfe, akwai wanda suke yin na itace akwai wanda suke daura na fatu don a ɗauke musu wani bala'i ko wani ciwo da ya same su wannan shirka ne manzan Allah yana faɗa cewa man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya race la ya haƙiƙa ya shirka a wata riwayar man allaka shay'an wukila ilai wanda ya rataye wani abu to za a ratay imaninsa zuwa gare shi kenan yan uwa ya kamata ku gane wannan makale-makale da rataye-rataye da bunne-bunne da mutane suke yi ya saba shari'a kuma yana rushe mutum tauhidi akwai tofi da ake yi da sunan aljanu abu na biyu kenan tofi da suna na aljanu da sunan shaidanu mai kun a kira Allah a yi tofi a kira Allah sai a rinka tofi ana kiran sunan aljani wannan shi ma shirka ne kuma rugurguje tauhidi ne akwai wanda ake yi ma da abinda suke cewa a falasin da kuma maganganu waɗansu ghair mafhuma wa ghair wadiha kaga wai ana roƙon Allah da wasu abubuwa waɗanda ba a ma san ma'anarsu ba aljanu ake kira kamar yadda kai zaka roƙi Allah ka kira shi da sunan nikinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha shi kuma idan ya zo sai ya rinka kiran sunan nakin wasu aljanu sunan nakin abinda ma bai ma san me ba ya damda ya ilu ya kamka ya ilu ya sarma ya ilu ya ilu komin ilu ilu ya wane ne shirme tarkace ya yi ta kiran sunan nakin abinda wallahi bai san su ba dan ya je wajen bokansa ga abinda ya gaya masa sannan kuma shi ma ga abin da aka dora shi a kai wannan rugurguje tauhidi ne kuma mutum kamar yana raba kansa da ni'ima ne da ubangiji ya masa wato na ainihin wato imani akwai waɗanda hatta dabbobin suna rataya musu waɗannan abubuwan ko suna musu wannan kiraye-kiraye dabba ko yana da garken raƙuma ko yana da garken tumaki ko shanu ko kuma yana da motoci duk sai yaran rataya musu waɗannan abubuwa duka shirka ne kuma abu ne da yake rugurguje tauhidi malamai sun yi saɓani dangane da amfani da laya wacce take ta alƙur'ani za a yi amfani da ita ko ba za a yi amfani da ita ba ƙarshe dai duka gaba ɗaya malamai sun rufe cewa hatta layar da aka rubuta alƙur'ani aka rataya ta haramun ne a yi amfani da ita kuma duk ta shiga cikin layun da annabi ya haramta ya amfani da ita saboda da su saboda da za ta iya biyowa baya wannan yana da muhimmanci mu gane kwarai da gaske abu na uku daga cin abubuwan da shi ma yana kamar cin karo ne ko rushe mana imaninmu ne da tauhidinmu wato neman tabarruki da wasu mutane neman tabarruki da itatuwa neman tabarruki da aljanu ko kuma da duwatsu abinda ake nufi mutum ya je ya samu wani dutse sai ya ce ai wannan dutsen mai albarka ne in ka shafa shi za ka samu kaza ko wannan mutumin ai mai albarka ne duk wanda ya taba shi goye shi ya taba shi ya yafe masa ko kuma wannan bishiyar akwai wani albarka a tattare da ita tana yafe zunubi ko tana wani makamanci wannan shi ma wannan rushe tauhidi ne ba wani dutse ba wani mutum ba nabi ba babu wata itaciya da mutum zai je matsale mata yana neman albarka a wajenta mun je wa'azi wata rana irin na musuluntar da mutane maguzawa a wani ƙauye a jihar kano a najeriya sai wani babban kafuri yake nuna mana wani dutse bayan mun yi masa magana mun yi wa'azi cewa allah yake saukar da ruwan sama yace a'a Allah ne yake kawo damana ya ce a'a Allah ne yake kawo rani ya ce a'a sai ce ga wani dutse can a kofar gidana dutsen dan karami ne haka sai shegen nauyi ya ce wannan dutsen in mun rasa ruwan sama shi muke roƙa in muka zo muka masa kirari muka ɗebo giya burkutu muka tsiyaya masa muka mai kirari dutse ne ba suka masa kirari suka girmama shi ya ce ana jimawa sai dai ka ji an kwana ana ruwa don haka in sun buƙaci ainihin wani abu wannan dutsen suke kira ashe shekaru akwai wanda suke bauta wa wani ba Allah ba suke roƙon wani ba Allah ba akwai masu zuwa suna tawassuli da kaburruka ko suna roƙon kaburruka suna ganin wannan kaburrukan su ne masu bayar ba. ku sani cewa Allah ya yi magana da neman taimakon wani ba Allah ba da irin wannan neman tabarruki na waɗannan abubuwa na itatuwa ko aljanu ko mutane ya ce ƙul aikin mata da'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am shirkun fi samawat ituni bi kitabin min ƙabli hada aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin yace wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun وإذا حشر الناس كانوا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ce ba wanda ya ku gaya mun waɗanda kuke kira ba Allah ba me suka halitta ma za khalaqu min al duwatsun da kuke roƙa itatuwan da kuke roƙa gumakan da kuke roƙa ko shehunai ko malamai da kuka je kuke neman su baku ko wani surkulle da kuke zuwa kuke yi kuna roƙon wasu ba Allah ba ma za ka da min al'arzi me suka halitta a bayan ƙasa akwai wanda ya halicci kuda akwai wanda ya halici sauro lan ya zubaban wala wic da ma'ulahu wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu Allah ce za'ufa talibu wal matlo ko guda ba su yi ta halitta ba to ya zaka je kana roƙon wanda bai halicci kuda ba ya zaka je kana neman taimakon wani yana kabari ya mutu ya riɓe ya rididdige yaya idan bukatun ka sun tashi mai kwan kai alwala ka kalli gabar ka roƙi Allah sai ka zo kana kiran wani ba Allah ba ma za ka min al na am lahum shirkun fis ko sun taya Allah ne ko sun yi tarayya da Allah wajen halittar sammai din nan babu basi ba Allah ce ba wanda ya fi kowa bata a cikin ku irin wanda yake kiran wani ba Allah ba duk wanda ya je kira malaminsa ko ya kira shehunsa ko ya kira waliyinsa ko ya kira dutsensa ko ya kira itacensa ko ya kira wata ko rana ko tauraro ba wanda ya kai shi bata tunda ba Allah ya kira ba waɗannan abubuwan gaba ɗaya wa Allah suke yin sujera walillahi yanzu man fi samawa wa man fil ardi duk abin da ke cikin samai Allah yake wa sujada duk abin da ke cikin kasai Allah yake wa sujada to me yasa ba za ka kama dahir me yasa ba za ka kama daidai din ba sai ka je kama wani ba Allah ba kada ku yi wannan ba daidai bane sayyidina Umar dan Khattab wata rana ya kalli Hajarul Aswad wannan dutse da yake jikin ɗakin Ka'aba wanda ake tsawafi ana zuwa ana shafa shi duk zagaye ya tsaya a kansa don ya ga mutane suna cincirindo a kansa suna shafawa suna taɓa ya ce inni la'alamu ni na sani cewa annaka hajarun la ta wa la tanfa wallahi ni na san kai dutse ne baka isa ka cutar ba kuma baka isa ka ba da wani amfani ba ku duba wannan dutsen fa annabi ne ya ce a rinka shafa shi ana dawafi amma don a nuna maka muhimmancin tauhidi da kiyaye aƙida don ka ɗauka wannan dutsen shi ke amfanarwa ko shi ke cutarwa umar ya gaya wa dutsen ya ce ba ka cutarwa ba ka amfanarwa walaula an ni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka da ba dan na ga manzon Allah yana sumbantar ka ba ni da barin sumbance ka ba dutse da yake jikin ɗakin ka ba to kaga wannan yana nuna mana ashe duk wanda ya je kama itace a garin su ko ya je kama kabarin wani ko ya kama wani abu yana roƙonsa ba Allah ba to ya samu matsala wai bai zai yi tafiya ba sai ya buga wa malaminsa sai ya ba shi za'a yanzu akwai wanda zai tafi faransa sai ya nemi malaminsa wai ya duba masa hanya malamin watakila ma fa gidansa ma ba gani yake sosai ba amma wai sai ya duba masa hanya wai zai je faransa sai ce mai akwai sa'a ko ba sa'a a yau kakka tafi ka tafi ranar kaza shine zaka samu albarka zaka samu sa'a wannan rashin tauhidi ne wannan rashin aƙida ne akwai wanda ba zai aurar da yarsa ba sai ya ji an masa duba sai bokaye sun masa duba sun dudduba masa don me don yana ganin waɗannan bokaye su ne suka san gaibu wannan haɗari ne wallahi duk wanda ya baka labarin wani abin da zai faru gobe wallahi ya maka ƙarya wallahi ya alamu man fi samawati wa man fil ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun Allah ya ce gaya musu ba wanda ya san abin da ke cikin sammai ba wanda ya san abin da ke cikin kasai na gaibu in ba Allah ba hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi yace ba ku san yaushe za a tashe ku ba so ku nemi Allah ya taimake ku kada ku nemi taimakon wani ba Allah ba tabaraka wa ta'ala daga cikin abubuwa da suke rugurguje mana imani da tauhidin mu shine yanka ga wani Allah yanzu akwai wannan dabba da ake yankawa ba Allah ake kira ba akwai wanda in yazo zai yanka sai ya kira sunan aljani akwai wanda in zai yanka sai ya kira sunan malamin sa akwai wanda in zai yanka sai ya kira sunan kaza ko sunan wani abin da aka ce ya ambata ko sunan wani shedani ko sunan wani batacce dan me wai dan ya samu amfani ko wai ya cutar da shi da wani abin da yake zai cutar da shi wannan yana cikin ashirkul akbar babbar shirka yin yanka ba dan Allah ba ba a yin yanka ga wani ba Allah ba la yajuzu az-zabhu li ghayri Allah bai halatta a yanka ba dan Allah ba kuma bai halatta ma a yanka a wurin da ake yanka ba dan Allah ba kai mai yanka dan Allah bai halatta ka ɗauki dabbar ka ka kai ta ka yanka ta a wurin da ake yanka dabbobi ba don Allah ba don kar ma a samu wato kamanceceniya da cakuduwa da haduwa da mabarnata kamar yadda muhammad bin abdulwahab a cikin kitabun tauri babi guda ya yayi akan wannan maudu'i ba a yin yanka a wurin da kasan mushirkai ne suke yanka ba don Allah ba wallahi ko tsuntsu ka yanka ba da sunan Allah ba ka yi shirka ko tattabaru ka yanka ba da sunan Allah ba ka yi shirka so ya kamata mutane su girmama Allah akan wannan kamar yadda kuma kance ma ba a yi ba dan Allah ba shine abu na biyar duk wanda ya yi bakance ba dan Allah ba to ya yi wata ibada ga wani Allah dan shi bakance kayan Allah ne yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance ga Allah ake yi duk wanda ya bakance ba dan Allah ba to ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kenan ya mika wani tasarrufi ga wani ba dan Allah ba abu na shida haka neman tallafi ko neman tsari ko neman kariya ba a yi in ba ga Allah ba duk wanda irata ya maka wani abu ko ya ce ka nemi taimakon wani in baka riƙe wani ba ba za ka samu nasara ba ya kai ka ya baro abdullahi dan abbas yana faɗa kamar yadda ya zo wato a cikin hadisi manzan allah ya gaya masa cewa wa idasta ta? fasta'in billah in za ka nemi taimako ya kai dan abbasu ka nemi taimako da allah waida idan sa'alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah shi shi kadai ka ce Allah ya baka wallahi duk wanda ya rike Allah ya tsira duk wanda ya kama Allah ya dace bawan Allah ba mai baka arziki in ba Allah ba ba mai baka mulki in ba Allah ba ba wanda yake ba da wata sarauta in ba Allah ba to dan me zaka je kana neman bokan ka ya baka mulki qul malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minan hayyi kaji wa zuku man tasha'u bi ghairi hisab duk wannan aikin Allah ne Allah shine mamallakin mulki duk wanda yake neman sarauta ya nema a wajen Allah duk wanda yake neman mulki ya nema a wajen Allah malikal mulk total mulk man tasha kana bada mulki ga wanda kaga dama kana daukaka wanda kaga dama wato tu'izzu man tasha Allah kai kake daukaka wanda kaga dama duk wanda ke neman daukaka da matsayi a cikin al'ummarsa ya rike Allah wato zillu mantasha kai kake kankan ko kaskantar da wanda ka ga dama duk wanda ka ganshi a kaskance Allah ne ya kaskantar da shi duk wanda ka ganshi a tozarce Allah ne ya tozartar da shi kar ka ji tsoron wani dan adam wai zai iya rage ka bai isa ya rage ka ba inda zai iya rage ka da tuntunin ya rage masu yawa amma bai da dama in kaga ka samu arziki Allah ne ya baka kar wani ya maka wani fankama ya ce ai su suka maka hanyar arziki kamar yadda ake raina hankalin mutane sai bayan ka gama samun dukiya wai sai wani ya zo ce ba mu muka yi ma addu'a ka samu kuɗi ba banzan bazara karan kada miya kai me yasa baka roki Allah Allah ya baka arzikin ba akwai wani malamin da baya sa Allah ba shi kuɗi Allah ya maka arziki ya baka rufin asiri wai sai malami ya zo da kake zuwa yana maka addu'a sai ya ce ai mu muka roƙan maka Allah amma fa gidanka ya fa na malamin Rigarka ta fi ta malamin kuma zuwa kake yi in kace ya maka addu'a ka dan dauki wani abu ka bashi sai ya durkusa mai karma har hadda wahala to mun gode Allah saka da alkhairi amma kuma wai yana cewa wai su suka roƙan maka Allah Allah baka arziki ya gama rena maka hankali ya ma nuna ma ka ta majina ce ba ta aiki ma baka ma san me kake yi ba in haka ne me yasa bai yi wa kansa ba me yasa bai yi wa kansa ba ku dogara ga Allah ba hana ka nemi wani ya maka addu'a ba iya kace ya roƙi Allah Allah ya bayar in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya ki bayarwa wataƙila ɗan ƙaramin ɗanka in yi addu'a ya ce Allah ka ba babana wadata sai Allah ya karɓi addua ɗan ƙaramin ɗanka bai karɓi addu'ar wannan bokan ba su ku daina rataye samun ku da rashin ku ga wani wai za a ci ne ya yi fada da wani shi yasa yanzu ya samu kariyar arziki a'a wallahi wallahi wallahi duk wanda kaga ya karye Allah ne ga dama ya karya shi duk wanda ka ga dukiyarsa ta yi ƙasa Allah ne ya ga dama ya yi ƙasa da ita lokaci ne ya yi akan samu mai bin Allah kaga bayi da komai akan samu mai saba wa Allah kaga ya mallaki abubuwa masu yawa yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ai ba musulmi ba ne. kenan kaga Allah shi yake raba rayuwa yake raba arziki mu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muke raba musu a tsakaninsu to ku nemi Allah ya baku kada ku nema a wajen wani dan bai sai baku ba haka kuma daga cikin kurakurai da mutane suke yi shine wuce gona da iri abu na bakwai kenan malami malami ne Allah kara masa matsayi Allah kara masa daraja shehu Allah kara masa matsayi Allah kara mai daraja wali Allah kara masa matsayi Allah kara masa daraja amma bai wuce dan adam ko bai kai annabi ba duk wanda ya dauki malamin sai ya tsallakar da shi daga matsayi na annabta to ya shiga gonar Allah duk wanda ya dauki wani shehu ya ce ai yana yafa zunubi shehu yana saukar da ruwan sama shehu yana ba da arziki shehu yana yafa zunubi ya shiga gonar Allah kuma ya yi guluwi ya wuce gona da iri a ƙasar nan akwai malamin da ya fito ya ce su fa shehunsa fa yau ɗin nan in ya ga masu a ruwan sama da ya ɗaga kai ya ce Allah ka saukar da ruwa Allah dole ya saukar da ruwa da kunne na na ji wani malami yana faɗa cewa malamin wata ƙungiya yana cewa in suka je kiyama bayan sun mutu in Allah ya ɗauki ɗaya daga cikin mabiya shehunansu ya sa shi auta sai sun je sun yi challenge Allah sai sun rufe Allah sun ce dan me yasa zai musaka wannan da kunne na naji yana faɗa yana nuna wa mabiya ku bi malam wane ku bi shehuwa ne ku bi waliwa ne ko Allah ne ya sa wani a wuta da ya bi wannan bawan to sai mun tambayi Allah don me sa ya mana haka mana a ƙasar nan ake wannan rashin kirki yanzu wannan ba wuce gona da iri bane ah to akar makallawa ya yi kuka bari kuka mutu tun da har za ku yi challenge Allah za ku za kalubalanci ubangiji ya yi kuka bari kuka zo filin kiyamar ai da ku tafi malamin na ku je ba ku aljannar da zake bayarwa a ƙasar nan an gaya mana akwai waɗanda wai za su zo da aljifai manya manyan ran tashin kiyama dubu saba'in suna loda mutane su je su zuba su aljanna mala'ikun Allah ma ba sani ba Allah ma bai sani ba kuma a gaya mutane kuma su fashe da kuka suna ta kuka suna jin cewa lalle su kan saura bauta tun da sun bi malamin wani ku daina wuce gona da iri akan waliyai alghulu fi salihina da kuma alghulu hatta fil anbiya hatta annabawa ba a wuce gona da iri a kansu yanzu 'yan kirista ba sun halaka ba da suka ce isa ɗan maryam ɗan allah ne ko ba ka bane Waƙalatin yahudu uzairu ibn Waƙalatin Nasarar qalatil nasara yahuda suka ce uzairu ɗan allah allah ba shi da ɗa, mattakhadha allah min waladin wa maka kana ma'ahu min ilahin idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd Allah ba shi da ɗa sun ce Allah yana da ɗa Allah ba da ɗa subhana wa lahum ma yashtahun su ne dai suke da abin da suke sha'awa Allah ba da ɗa baya sha'awan ɗa amma yau aka ce wai uzairu dan Allah ne Isa dan Maryam suka ce ibnullah shi dan Allah ne Allah ce laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati wal ardi yatafattarna minhu wannan da'awa ta cewa Allah yana da da wuce gona da iri ne wannan magana muninta ya kai kamar sama ta tsatsage watan shaqqul ardu kasa ta kekkece wata khirul jibalu hadda duwatsu su barin kansu su zubo su faɗi an da aulin rahmani walada saboda sun yi wa Allah da'awar ɗa wa ma yan lirrahmani an yattakhidha walada bai dace ba bai kamata ba ga Allah ar-rahmanu ya rikida in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin mai da kasai duka za su zo wa Allah suna matsayin bayi Isa dan Maryamu Allah zai kawo shi kiyama a matsayin bawa Uzairu zai zo a matsayin bawa babu wani wanda yake da ga Allah laqad afahum wa adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda ku daina wuce gona da iri kuna cewa wane dan Allah ne ko kuma wani Allah ne Allah ya tsine ya la'anci waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne ko Allah ya ce kafirai ne laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne Isa Allah na na Maryamu Allah Allah Allah sun zama kafirai inji Allah wuce gona da iri ne saboda girmama annabi ne an girmama shi ya wuce gona da iri kenan in har an hana ka ka wuce gona da iri akan girman annabi to yaya wani zai zo ya tsarkake wani malaminsa ko wani sa ko wani waliyinsa ko wani akar sa ya bashi wani matsayi irin na annabi a ƙasar nan an gaya mana wani ya zo yana wa'azi yana cewa wallahi su sun fi annabawa waliyai waliwa ne da waliwa ne suke bi sun fi annabawa matsayi annabawa ba komai bane kuma mutane a tara su da sunan ana musu wa'azi ana gaya musu wannan tatsuniyar ana gaya musu wannan soki burutsi da surkulle a'a wannan ba daidai ba ne kuskure ne ku daina ɗaukaka mutane ko ɗaukaka wani abin halitta sama da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye su abu na takwas yana daga cikin abubuwan da suke rushe wa mutane su bautar ƙabari. ibadatul qubur me kabari wani rami ne da ake zuwa ake binne mutum bayan ya mutu don kai mutane wari me kabari wani rami ne da ake sa dan adam ya shiga wata rayuwa ta barzako rayuwa kala uku ne akwai alhayatu a duniyawiyya rayuwar duniya ga muna cikinta yanzu akwai rayuwa ta biyu alhayatu al-barzakhiyya rayuwar barzaku shine rayuwar bayan an mutu kafin a tada kiyama akwai rayuwa ta uku ita ce alhayatu al'ukhrawiyya rayuwar lahira to idan mutum ya mutu ya shiga kabari to ya tsallaka mataki na biyu na rayuwa kenan ya cinye rayuwa daya ya shiga na biyu yana yin ta saura ta uku to akwai waɗanda suke zuwa suna bauta wa mutane bayan sun mutu sun bar duniya yaya za ka zo kana bautawa wanda yake kwanci a cikin kabari ka tashi ka je kana sallah a kabari ko kana sallah a makabarta wanda annabi ya haramta yin sallah a makabarta annabi ya haramta yin sallah ana kallon kabari la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha hadisi sahihi kada ku yi sallah kuna kallon kabari inda kabari a gaban ka haramun ne ka kabbara sallah amma yau masallatai ake ginawa a cikin makabartu wala tajlisu alaiha kar ku rinka zama akan kabari annabi ya haramta yace la taj'alu quburakum la taj'alu buyutakum maqabira ku daina mai da gidajen ku su zama kamar makwantai kamar makabartu me yasa annabi ya wannan tashbihi saboda ya nuna maka ba a yin sallah a makabarta kenan kada ka mai da gidanka ya zama kamar kabari da ba a sallah to yau saboda wuce gona da iri akwai masu zuwa suna yi wa kabari dawafi yadda ake yi wa ɗakin ka'aba dawafi kabarin shehuwa ne wali mai giginya wali mai kaɗanya wali mai kacau-kacau wali mai ƙayoyi wali mai raƙumi wali mai balewa wali mai ɗan itace wali mai kaza-kaza haka kawai za a je a samu wani kabarin ma wallahi ba a san nawa ba ko sai a je a mai fenti a gyara shi ai wali wane ne wannan ai wali mai komai da komai kenan ana mai dawafi ana roƙonsa jama'a kada ku roƙi kabari yanzu dan adam ma da yake raye da ransa kana da garantin in ka roƙe shi zai baka abu to yaya za ka je ka roƙi wanda yake kwance a mace yana ta kansa wataƙila ma baka sani ba dukansa ake a kabarin na ƙabari da yake kwance shi ya fi bukatar ku taimaka mai da addu'a sai za maza Allah ce in kun burna dan uwan ku ku roƙan masa Allah ya tabbatar da harshen sa ya amsa jawabi is'alu lahu tasbih istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih ku nema wa ɗan uwan ku gafara ku nemi Allah ya tabbatar da harshensa yayin da aka zo mai tambaya kai da aka ce ka masa addu'a Allah ya fi masa annabi ya koya mana addu'i da ake wa mamaci Allahumma fir lahu warhamhu Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil janna la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran Allahumma adkhilhu aljannata ma al Allahumma if'al kada wa kada roƙan masa Allah ake yi Allah ya bashi kai kuma sai ka canja abun sai ka zo gindin kabarin kai kake roƙonsa ya kabarin wane ka bani haihuwa ya wane ka bani jari ya wane za mu tafiya za mu saro kaya kai mana kaza subhanallah wannan wani irin makanta ne fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wannan makanta ce mummunar makanta ka ku roki kabari roƙon kabari sabawa Allah ne roƙon kabari wuce gona da iri ne ga bayan Allah da ke kwance ko da ma mutumin kirki ne komin kirkinsa to ba a roƙonsa hatta kamar manzo Allah sallallahu alaihi bai halatta da ka roƙi annabi ya maka wani abu ba annabi ya ce a'a Allah za ka roƙa idan sa'alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah Allah ce ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ku roƙe ni ku kira ni ku bauta mun ku roƙe ni zan amsa muku Allah ake kira ba wani Allah ba so duk wanda aka raba shi da roƙon Allah aka hada shi da roƙon kabari an gama shi da babban aiki na tashin hankali muna faɗin wannan muna maimaita saboda da yawa daga cikin al'ummar mu akwai wanda suka fitinu idan mutum yana neman jari mai karfi sai je gindin kabari ya zauna akwai wanda da ido na na ganshi yana gindin kabari yana ta kira yana ta kira sunan mamacin yake kiransa a carbi mamacin da yake kwance a kabarin sai yake kiran su a carbi yawa ne yawa ne yawa ne yawa ne yawa ne yawa ne yawa ne yawa ne sai ya yi cikin carbi sannan sai ya roƙe shi ce ba shi Allah kiyaye mu Allah ka kare mu ku daina bauta a kabari don yana daga cikin shirka ku daina yin sallah kuna kallon kabari don wasila ne zuwa ga shirka abu na tara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana dukkan wani abun da zai ja mu zuwa ga shirka kamar yadda sahabbai suka tabbatar gine-gine akan kaburuka gina kubobi akan kabari kubba kubba ɗaki daki akan kabari wannan ya saba wa sunna a zo ana bauta abdullahi dan umar a hadisin imam bukhari ya zo cewa wata rana ya zo wucewa sai tarar da wasu mutane suna zaune a gindin wani kabari sun yi rumfa a wannan kabarin sai ya tsaya sai ce kai me kuke yi a nan sai suka ce ɗan uwanmu ne ya mutu muka yi masa rumfa kuma muke ɗauke masa kewa mun masa rumfa saboda zafin rana kada ta bugi kabarinsa abdullahi dan umar ya tsaya ya ce ku cire rumfan nan ku balle ta ya ce zilluhu amaluhu aikin da ya yi ibada da ya yi shi ne zai masa inuwa babu wata rumfa da za ta hana rana ya bugi mai kabari yanzu wanda yake cikin wannan irin wannan yanayi shi za ka je kana roƙonsa ya ce ku tashi ku tafi to don mutum ya je gindin kabarin wani ya yi sallah ya roƙe shi ka da bambanci da wanda ya zo ya roƙi wannan microphone ɗin ko wannan fankar in da da'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir inji Allah ko kun roke su ba sa jin abin da kuke roka la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ko da ma sun ji ba za su amsa muku ba ba wanda zai baka labari irin Allah khabir so kar ku roki wani ba Allah ba dan ba za ku samu ba abu na goma mu'amala da matsafa harka da tsafi zuwa gurin matsafa zuwa gurin bokaye zuwa gurin masu da'awar ilimin gaibu wannan wani aiki ne da yake rugurguje tauhidi matsafi kafiri ne bai halatta a je wurin matsafi ba don fada yake da Allah kuma yana da'awar gaibu bai halatta a roƙi matsafi ba bai halatta a roƙi boka ba bai kamata a gaskata boka ba bai kamata a gaskata matsafi ba bai kamata ma a kira su waliyai ko shehunai ba abun bakin ciki abun damuwa za ka ga wani tantirin boka ne amma wallahi wai ya zama wai malami wai ya zama shehu wani tantirin matsafi ne wani tantirin mayaudari ne amma wai ya zama shi ake roƙa wani ba a tarihi ba cikakken dan iska ne iskanci yake na fitar hankali amma da yake ya ga hanyar ana samu da ka sai zo ya ɓadda hankalin mutane ya mai da kansa na Allah yana yaudararsu yana karɓar dukiyarsu da arzikinsu kuma ya ce mu ne waliyan Allah kuma kai mai hankali mai alwala mai tsarki ka je wai kana roƙon wannan mutumin a matsayin boka ko matsayin matsafi ya bata ko ya hana a bata ko ya hana wani a bashi ko a sa ya kashe auren wata ko a sa ya hana wani samun arziki ko samun dukiya ko na makamancin wannan kwanan nan wannan wake ban labari ya ce wallahi malam muna zaman lafiya Allah ya mun arziki da rufin asiri da ni da 'yan uwa da abokanai da yaran kasuwa sai na ga ɗaya daga cikin abokanan harka muna harkar kasuwanci yana cutata miliyoyin kuɗi yana zalunta ta saboda Allah ya ɗaga ni sama da shi in mun zo lissafi duk shekara sai in ga miliyan barkace ta ɓata sai na ce kaiwa ne kaga muna mu'amala ta abokantaka da kai tun ba mu da kuɗi kada kuɗin ne ya raba mu don Allah ina so mu yi lissafi kowa ya rike nasa ka je kai kasuwar ka kai ɗaya ni mai na je na yi kasuwa ta ni kaɗai ko in je in nemo da na amintu da shi saboda kuɗin suna yawan bata kuma kai amini na ne yanzu wani haka za ka yi mun yanzu wani za ka tona mun asiri sai ce a'a ba wai zan tona mun asiri ba ne ai kaga bai kamata ina ta tsara maka nauyi ba dan ko mutuwa ne sai yayana sun zo sun sha kwala ka biya to gwanda mu rabutun yanzu shikenan aka yi lissafi ya karɓi dukiyarsa shi ma wance ya je karbi nasa sauran abin da ya asara ya ce ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala in wannan miliyoyi da kabatar mun idan ba ganganci kai ba ba mugunta kai mun ba ba zalunta ta kai ba na yafe idan kuma cuta ta kai dan ka karya ne in zuwa kai ka je ka sai kadarori dan kai karfi ka karya ne ina nan ina jira a kiyama sai mun yi hisabi da kai haza Salam. ka je ka ci gaba da kasuwa ni ma je ci gaba da kasuwa yace wallahi malam bayan wannan lokaci sai gashi an bani labari mutumin nan ya buga ya yi tafiya ya je wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan namu na afirka gurin wani mutum da mun san shi boka ne ko sallah baya ne ya ce wallahi baya sallah muna da labarinsa daman ana zuwa wajensa yan kasuwa suna zuwa wajensa masu mulki suna zuwa wajensa masu sarauta suna zuwa wajensa 'yan siyasa suna zuwa wajensa wannan bawa wannan ya je a masa aiki a kaina yaya ya bayyana wani abokin harkar mu ne kwatsam sai ya ɗauke shi suka tafi ya raka shi sai ya kira ni sai ke gaya mu cewa na fa sai ka tashi ka tsaya don wani ya je ana masa surkulle da sunanka ya ce wallahi malam ina kwance wata rana kudu sai na ganshi da bindiga foto 47 a mafarki ya taho da bindiga da kayan muta ya zo daki na barin muta yake ya ce malam ina kan gado na sai kadawa gadon da yake a mafarki ce sai Allah ya bani dama in ke karanta ayatul kursi ina ta ayatul kursi ina shafa ina ta ayatul kursi ina shafa ya ce kai daga karshe ma kawai sai na ji cewa wannan mutumin fasai ya kashe ni dan ga kofar nan ya zo yana barin wuta zai buɗe ta zai shigo ya kashe ni yace kurin malam na shafa ayatul kursiyun nan na kwanta na rungume jiki na haka ina jiran ya zo ya kashe ni mutumin nan wannan abokin nawa Allah ya nuna mushi a mafarki ce ina rungume haka da na juya kawai sai na ji ana khairun minan Ya ce ta alhamdulillah na gode wa Allah Ya yace ashe ba gaske ba ne. ya ce malam me wannan mafarki na ce ai Allah ne yake nuna maka ga tsaya ka kimsa lalle ana binka ana binka to wannan me yasa na kawo mana wannan kisar ku gane cewa akwai mutanen da sun yi imani da bokaye yanzu mace fa zaka aura idan kana da maiko ka so ta saboda Allah an yi aure na mutunci da daraja amma wallahi galiban matan masu arziki masu kuɗi in ba sa ido mutum ya wallahi suna bin bokaye wallahi akwai matar da take mun fatawa wasu shekaru a baya take gaya mun ta yi da na sani A kan irin wannan neman mallakan mijin ta je wajen boka bokan ma kuturu ne ta ce malam ina so in shaida maka ya sadu da ni sai da ya sadu da ni ya ce in ya sadu da ni in alhaji ya zo ya sadu da ni komai na alhaji ya zama nawa kuma alhaji bai sai rabu da ni ba amma maganin dole sai ya sadu da ni ta ce wallahi don in samu biyan bukatar nan sai da na yadda ya sadu da ni wai sai da ta je ya sadu da ita ya barna da ita kuma wata zo suke tambaya wai yanzu ya za ta yi ta tuba kenan ashe suna zuwa kenan ashe bokaye suna yin aikinsu akwai masu binne-binne akwai wanda ake sa su binne dabbobi da ransu a ɗauki zakara da ransa yana kurket kurket a sa shi a rami a binne shi a ɗauki raƙumi ko a ɗauki akuya a binne ta da ranta ko a yanka baƙin jaki ta ƙeya ka haka abin ka ga jaki baƙi za ka daɗe amma sai an nemo baƙin jaki daga nan har arlet har agadar sai an ja nemo baƙin jakin nan a kawo a yanka shi don a samu biyan bukata a nemo kaza mai wake-wake shi nan dai abubuwa ka ga ɗan uwanka ne kuna rayuwa da shi amma ba a daidai yake ba saboda ya yi imani da bokaye manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi ya koyan uwana man ata kahinan aw arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ala muhammad sallallahu alaihi عليه wanda ya je wajen boka ko wani wanda yake da'awar abin da zai faru gobe ko yace ya sa abin da zai faru gobe ko mai bugun ƙasa to hakika ya kafirce abin da Allah ya saka wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wata riwaya lam tuqbal lahu salatun 40 layla ba za a karbi sallar wanda ya je gidan boka ba yayi imani da abin da boka ya faɗa sallar ta kwana 40 babu ita amma yau abin bakin ciki ina ga muku akwai wanda arzikinsa baya gudana sai yayi mu'amala da boka nan akwai wanda rayuwarsa ta siyasa ba ta gudana sai ya yi mu'amala da bokayen nan akwai wanda kujerarsa ta sarauta ta mulki baya yin ta baya mulkin nan sai da mu'amala da waɗannan bokaye kai akwai wanda suke ɗebo bokayen ma daga wasu wurare su kama musu gida su kashe musu kuɗi su ce ku ta bokanci ku ta mana aiki a yi ta yanka dabbobi ana shan jini a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza da sauransu akwai wanda ake sa su kashe mutane a kashe ɗan adam a zuki jininsa a zo a sha don a samu biyan bukata wannan duk shirka ne wannan duk kafirci ne kuma abu ne da yake rugurguje tauhidi ku kiyaye irin su camfi da tsuntsaye camfi da mutane camfi da wasu kwanaki camfi da wasu watanni camfi da wasu shekaru camfi da wasu taurari imani cewa tauraro kaza yana ba da ruwa ko tauraro kaza yana ba da kaza ko wani wata kaza yana ba da kaza ko sati kaza ko rana kaza a shekara tana kaza duk wani abu ne da ya saba da wanda manzo Allah ya zo mana ita ta tauhidi sannan yana da cikin abubuwa waɗanda suke rugurguje mana ainihin wato tauhidin mu wanda malamai suka faɗa shine wato yin surkulle da bokanci da taurari kun ga tauraro gashi a sama amma akwai wanda suke so kulle da bokanci da shi akwai wanda suke imani da shi kamar da ya zo mana a hadisi wai duk ruwan sama idan ya sauka tauraro kaza ne ba da shi idan an rasa kaza tauraro kaza ne in kaga kaza to abu kaza ne zai faru neman ruwan sama roƙon Allah mai kun a roƙi Allah ba za a roƙi Allah ba sai a roƙi tauraro duk wannan kuduri na samuwar ruwan sama ko jinkirin samuwar rawan sama a rafiya shi da wani sauraro ko wata halitta shirka ne bai halatta mutane su yadda da wannan ba bayan haka abu na sha biyar juya da duk wata ibada ga wannan Allah kowace ibada a yi ta ga wannan Allah kamar yanzu misalin soyayya ga Allah ibada ne ka son wani sama da yadda kake son Allah ka jin tsoron wani sama da yadda kake jin tsoron Allah Allah shi ne sama shi ya kamata ka ji tsoron kowa sama da kowa yake Allah shi ya kamata ka so shi sama da yadda kake son kowa to duk wanda ya ji a ransa yana ƙaunar wani sama da ƙaunar da yake wa Allah ko yana tsoron wani sama da yadda yake tsoron Allah shi ma wannan rugurguje tauhidi ne haka kuma mutum ya zauna ya miƙe ƙafa, ya ce shi yana ganin ya kai wani matsayin da Allah bai sai mai komai ba ko kuma ɗaya ɓangaren mutum ya ce ai shi gaba ɗaya ya halaka ba wani maganar samun rahama da jin ƙai da zai a wajen Allah wannan shi ma ya saba wa tauhidi a'a ka ɗauka cewa Allah in ya ga dama zai iya ƙona ka in ya ga dama kuma zai iya maka rahama kuma ka ɗauka duk laifin da kai idan ka roki Allah zai iya yafe maka wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai yafe zunubi in ba Allah ba ya ce a roke shi an yi laifi duk abin da kai Allah zai iya yafe ma hadisi ya zo ingantacce manzo Allah ya ba mu labari Imam Nawawi ya kashi cikin Riyadus Salihin hadisi ma'ruf wani mutum ya kashe mutum 99 ya zo wajen wani malami ya ce aka rama kallawo ni na yi barna na yi ta'adi na kashe mutum 99 zan iya tuba sai malami ya ce mutum 99 kashe ya ce kwarai kuwa na zo ne in nemi kofa akwai tuba sai ce tab ai ka shiga uku ai ba wani maganar tuba ai kai kan dan wuta ne ai sai ce tuba laifi barin karasa na ɗari ɗin da kai to da bare tuba ba babu wata kofar tuba ba dai azaba bane ce bari ya kammala na ɗari ya buge shi ya kashe shi saboda ya ba shi mummunar fatawa haka dai imani ya dauke shi ya kashe mutum ɗari ya ce bari ƙara gaba inda da tambayan wani malamin sai ya tambayi wani malamin ya ce karamkan makallahu kaji kaji na kashe mutum 99 kuma na je wani malamin ya ce ba tuba na karasa da shi yanzu na dawo kai ma kanka ina so in tambaye ka in ji ya labari akwai tuba ko babu sai wannan malam ya ce a waye sai hana ya ka tuba wa man yahulu bainaka wa bainat tauba waye sai shiga tsakaninka da tuba tuba kana tuba Allah zai karɓi tubanka ya ce to yayi to kowace malamin tsoron ya ji tsoro ne wannan malamin koya aka yi ko kuma da ya fi ilimi ne mu ce da ya fi ilimin ba tsoro ya ji ba ya ce to ya zan yi in tuba sai ce wannan garin da kai na barna ka karkashe mutane ka bar garin ka tafi wani gari can inda ake wa Allah bauta mutanen kirki ne a can wannan yake nuna cewa mutum ya yi ƙoƙari ya zauna a wurin da ake ibada ake bauta Allah kar ya rinka zama gurin barna da ta'adi duk inda ake saban Allah ka guji wurin duk unguwan da ake shaye-shaye ake kashe-kashe ake barna ake ta'adi to kai ƙoƙari ka nisanci wurin ka koma inda ake yi wa Allah bauta ya ce to naji ya kama hanya yana tafiya sai da ya je tsakiyar hanya ashe adalinsa ne zo kurin sai ya faɗi ya mutu yana faduwa ya mutu sai mala'iku suka zo da mala'ikun rahama da mala'ikun azaba ana ta jayayya mala'ikun azaba suna jiya suna cewa namu ne wuta zamu kai shi mala'ikun rahama suna jiya suna cewa namu ne aljanna zamu kai shi sai wani mala'ika sai ya zo ya zama alƙali yace qisu bainal ardaini ku yi kiyasi ku auna da tef ku auna da mita ku auna duk abin da ku auna tsakanin garurrukan guda biyu da wancan garin da ya barna da wancan garin da zai je tuba inda aka samu gangan jikinsa ya fi yawa a wurin to nan ne Allah ya rubuta mai ko ya karbi tubansa ko bai karba ba da aka auna sai aka samu gangan jikinsa ya fi yawa a ɓangaren garin da ya je zai tuba shi ke ce ku yi haƙuri mala'ikun azaba Allah ya karɓi tuban wannan bawan Allah ya yafe masa mahallu shahid a nan gurin ya koyan uwana ashe Allah ake dogaro da shi in an yi laifi a nemi ya yi ya yafe wa Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe maka Allah tabaraka ta'ala shi kadai zai iya yafe maka amma ba wani wanda zai yafe maka sannan rashin haƙuri da kaddara ubangiji tabaraka wa ta'ala adar musabri bai aqdarillah mutumin da yake baya haƙuri da kaddarar ubangiji da nuna cewa Allah bai masa daidai ba kamar yanzu misalin mutum Allah ya masa wani abu ya me yasa Allah zai mana kaza ni gaskiya wannan rayuwar ni ban ji daɗin ta ba Allah ya kuntata mun Allah ya mun kaza wannan rugurguje tauhidi ne ko Allah ya maka wani abu kamar misalin Allah ya jarrabe ka da gobara bayan gobara ɗanka ya zo ya mutu bayan ɗanka ya mutu bayan sati uku hudu biyar wata ɗaya matarka ta mutu sai mutum ya zo ya ce wai Allah ne me aka maka ne wannan abun ina gaya muku <laughs> subhanallah ya faru akan wani bawan Allah gobara ne aka yi a kasuwarsu wani dan kasuwa yake ban labari kasuwa ce ta kama da wuta akwai arziki da dukiya na mutane wani babban attajiri ya shigo dukiyarsa ta kone a gaban mutane sai yake faɗa ya ce shi kuma Allah me aka masa yi mana wannan abun la ilaha illallah wallahi wani dan uwa yake ban wannan labarin nace yanzu musulmi zai faɗi wannan yace wallahi malam a gaban mutane yace Allah ne aka masa mana wannan barnar wannan fita ne daga da'irar tauhidi dan zagin Allah ne dan rena Allah ne dan shiga cikin mulkin Allah ne daman kana da wani abu bayan abin da Allah ya baka to sai ya kashe ka kai ma wani bawan Allah an taɓa yi masa mutuwa wannan shi ni da shi mu abin ya faru da ni shi mata ce yake da ita ta mutu aka je aka binne ta a gidan aka ba shi kanwarta sai ita ma ta zo ta dada mutuwa to lokacin kafin a binne ta ne ya zo ya fasa kuka yana ta ihu a gaban mutane ƙato da shi kaya guda na cewa ne ya aka yi haka kai baka da haƙuri kai haƙuri sai ce mana wallahi abin da akwai ciwo wallahi nan nan fa yadda nake aure ta zo ta mutu aka binne ta aka zo aka dada bani ita ita ma yanzu ta zo ta mutu na ce a ah, to Allah sai ya kashe ka kai ma gobe wannan ni da shi muka yi wannan abu me yasa mutane ba su da tauhidi ba su da tawakkali in Allah ga dama sai kashe ubanka ya kashe uwarka ya kashe ƴaƴanka ya kashe kowa danginka ya bar ka kai ma an kai hauka gobe a kashe ka sai me sai a tambayi Allah dan me yasa ai bawa ba yi da wani abin da zai ce wa Allah bayan Allah ya masa wani abu ba a yi wannan yana cikin abubuwa waɗanda suke masu haɗari kwarai da gaske so saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala ni ma zan kiyana na rage minti biyu a cikin mintuna na Allah ya sa da saboda tambayoyi waɗannan abubuwa ne waɗanda suke suna da muhimmanci suna da tarin yawa ba mu samu daman kammala su ba sun kai abu kusan talatin zan ce amma dai lokaci bai iya bari ba so muna fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya yafe mana Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu Allah ubangiji ya jigan magabatan mu ya gan iyayen mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh